نفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يقام يوم عشرين جانا ديار نشيد عفوا غوتاً بالحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يهودا يادا يهودا ثلاثين تفس كما شاء شيدا غوتاً شاشد كوشا 16 ga ga watan tara miladiya 2017 a wannan masallaci mai tara albarka masjidin imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi domin ci gaba da darasin tafsiri na mako mako da muke yi muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya buɗe kirazan mu ya sanya alqur'ani ya cece mu ya ƙara mana san alqur'ani da kuma fahimtar da aiki da shi دام تاتي سابو سورة إن شاء الله تعالى سورة الانشقاق بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ce sura ta 84 a jerin surorin alqur'ani guda 114 ayoyin ta 25 sannan ittifaqan na malamai sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaura daga makka ya koma madina kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala babban darasin da wannan sura take karantar da mu shine bayani a game da tashin alkiyama kamar surorin da suka gabace ta musamman suratul takwin idan shamsu kuwirat da kuma suratul infitar idan sama'un fatarat wannan shine babban darasin da wannan sura take karantar da mu abubuwan da za su gudana kafin tashin alkiyama da kuma abubuwan da za su faru a tashin alkiyama na sakamako da Allah subhanahu wata'ala zai yi mabayi kafin nan kuma hisabi sannan sai a yi sakamako wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da wuta halalan wannan surar hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da isnadi sahihi riwayar sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka annahu ra'yu 'aynin falyaqra surata ila ash-shams kuwirat wa idha as-sama'u infatarat wa idha as-sama'u inshaqqat annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake son ya masa dadi a zuciyarsa ya ga alkiyama kamar ga taɓa lokalo tana faruwa to ya karanta waɗannan surori guda uku sura ta farko ita ce idan shamsu kuwirat wadda bayanin ta ya gabata mun yi tafsirin ta sura da take biye mata wadda ake san yadda alkiyama za ta tsayu ta sanadiyyar fahimtar wannan surar ita ce suratul infitar wato idan sama'u fatarat sai sura ta uku ta ƙarshe ita ce wannan sura da take gaban mu idan sama'u shaqqat Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya fahimtar da mu abin da ke cikinta tana ɗaya daga cikin surorin da akwai sujada a cikinsu duk da ba ta cin al'aza'i akwai abin da ake ci masu dubu tilawa a lokacin da mutum yake karatun alkur'ani ya zo wata aya sunna ta tabbatar da a wannan wajen ana yin sujada to suwatul infitar tana ɗaya daga cikin surorin da akwai sujada a ciki iyaka ne mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba ta cikin al'azain in an ci al'azain su ne sujudodi guda goma sha ɗaya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe su katamomau kusan duk lokacin da zai karanta ɗaya daga cikin waɗannan suwurin da aka samu waɗannan sujudodin a cikinsu to sai annabi sama ya yi sujada abu hurairah radiyallahu anhu ya kwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu al-infitar da ya kawo wajen da ake yin sujada wa idza quri'a alaihim al-qur'an la yasjudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a wajen saboda aka sayyiduna abu hurairah yace ba zai gushe shi ma yana yin sujada ba har ƙarshen rayuwarsa idan ya karanta wannan sura ta suratul infitar na'am سورة الانشقاق جزاكم الله خيرا سورة الانشقاق با انفطار هو abinda sayyidina Abu Hurairah ya faɗi kenan amma mafi yawancin malamai kuma yadda muka ambata sun tabbatar da cewa ba ta cikin al'ajaib wato ba ta cikin waɗanda aka karfafe su amma idan mutum yayi akwai lada in mun zo kan ayat insha Allah ta'ala za mu dan yi bayani a game da sujudut tilawa da hukuncin hukuncin da suke da alaka da ita Allah shi taimake Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da idas sama'un shaqqat idas sama'un shaqqat Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu idas sama'un shaqqat a lokacin da sama ta tsatsage alin shiqa malamai suka ce shine alin shiqa alin shiqa ali shiqa shine sida' abu ya tsatsage ya ci me yasa sama za ta ci sama za ta ci saboda mala'iku su sakko saboda mala'iku su sassako a zo a yi hisabi shi shine ake in ƙafi don Allah ta'ala yana ba da labarin abin da zai faru gaggata da a alkiyama idan kiyama ta zo to Allah ta'ala zai sa sama ta kake ce ƙofofi su bayyana a gare ta ƙofofin nan na saukar mala'iku يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا رانا الزمع يوم تشقق السماء بالغمام ranar da sama za ta kyakkece da giragizai wa nuzila almala'ikatu tanzilan sannan a sassaukar da mala'iku sassaukar sau da aka mala'iku za su sako domin a zo a yi hisabi ga bayi wanda ya kyautata Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da kyautatawa wanda kuma ya munana wal iyadu billah Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da munana so daga alin shiqaq malamai suka ce shine alin fitar kuma shine alin sida tsatsagewa tsatsage to sama za ta kyakkece ta tsatsage su bayyana a gare ta dan mala'iku su sauko sai Allah ta'ala ce wa abinat wa abinat wa huqqat kuma sannan sama ta saurari li rabbiha umarnin da ubangijinta ya bata wa huqqat kuma lallai sama ta cancanci ta amsa umarnin da ubangijinta ya bata ko kuma sama ta cancanci ta tsatsaki lafazin azina malaman tafsiri suka ce azina sami'a ne azina sami'a laraba suna faɗi suna cewa azina amrahu fattaba'ahu ko azina amrahu fanqada ilayhi ko adina li amrihi fanqada ilayhi laraba suna cewa wane ya saurari umarnin da wane ya bashi kuma ya bi umarnin so da kalafazin adina a larabci ya zo a haka da yawa wani daga cikin mawaka na larabawa yana faɗi a cikin eh, yana yana yana yana yana yana faɗi a cikin baitinsa yana cewa summun summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in hum sami'u sharran bihi azim yace summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi waɗannan mutanen makiyana ne summun sai su zama kurane idan sami'u khairan dhukirtu bihi idan suka ji an ambaci alheri na وإن هم سمعوا وإن هم سمعوا شرا وإن وإن ذكرت بشر عنده أذنوا أما إذا سكت عن أنبتين بشر أذنوا أي سمعوا سيد صلى على sannan wani yana cewa in yasma'u ribatan daru biha farihan akwai riwaya ta zo da in ya'dinu ribatan saru biha farihan Ci in ya azimu ribatan saru biha farihan idan suka ji an ambaci wani abin da ya shafe ni mara kyau shine riba kaga azimu ay sabiru saru biha farihan sai su tashi kawai su je su ta yadawa suna jin daɗi wama zikirtu bihi min salihin dafar amma idan an faɗi alheri na dafar sai su toshe wannan sai su turbuɗe wannan alheri duk abin aka faɗi nawa ne kyau to sai su turbuɗe shi kamar yadda ake turbuɗe gawa ba su san aji to mahalli shahid shi ne in ya azinu in ya in ya azinu ai in ya in suka ji so da haka nan Allah ta'ala ce wa adinat li rabbiha ay wa sami'at li rabbiha sama ta ji maganar da ubangijin ta ya ba ta ubangiji ne ba ta umarni ya ce ya ke sama kyakke ce dama tuntuna Allah maɗaukaki Sukiya, ba mu labari sama mai da'a ce ya ba mu labari da sama da ƙasa masu da'a fa qala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karhan qala ta'atina tabi'i lokacin da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida ya halicci kwanaki ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan ya halicci sammai a cikin kwanaki hudu su ne suka ba da kwanaki shida da Allah ta'ala ya gama halitta su gabaki da fa qala laha walil ardi ay fa qala lis sama'i sai Allah ta'ala ya ce ma sama walil ardi kuma ya ce ma ƙasa itiya taw'an aw karha ku zo taw'an a matsayin masu biyayya aw karhan ko kuma tilas qalata ay qalat as-sama'u wal sai sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'i ya Allah mun zo gare ka a matsayin masu biyayya ba a matsi ba ba tilas ba mun zo a matsayin da'a gare ka to dama sama tun a duniya da Allah ta'ala ya halice ta mai da'a ce to yanzu kuma gashi ƙarshen halittar ta yazo yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat za a canza sama za a canza ƙasa ita wannan samar tana da ƙarshen lokacin aikinta kamar yadda ƙasar da muke rayuwa a samanta ita ma tana da ƙarshen rayuwarta za a kai lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai canza su to in lokacin wannan canjin nasu ya zo shine Allah zai ba sama umarni cewa ta takke ci, sai ta takke ce mala'iku su sakko daga nan kuma sai a halarci wata samar sabuwa kun gani shine wa'adnat li rabbiha ai wa sami'at li amri rabbiha ta saurari umarnin da ubangijinta ya bata dama mataki na farko na da'a shine as-samu wanda bai ji ba to ba zai ba wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun bi su ko wannan sallah da sun suka ce ne sami'na wa ata'na ai ma tun daga wajen sai wasma a zaira musulmai ku ji ba jin gaske ba ku je ku yi ji amma ba ji kuke ba shi yasa aka zargi waɗanda in sun zo gaban an da su sama ba kyakkyawan saurare suke ba wa minhum man yastami'u ilay ta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anika sallallahu ulaika alladina taba'a allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum in sun zo ba su saurara domin sun zo ne kawai su yi kamar suna ji amma ba ji suke ba in an faɗa musu ba za su yi ba kaga sami'na wa asaina ce shi yasa sayyiduna ubada ibn samit radiyallahu anhu abu walid ɗaya daga cikin sahabban annabi sama yace bayana rasulullahi sama ala sam'i wa ta'ati ce mun yi wa annabi salama biyayya mubaya'a a ala sam'i wa ta'ati akan cewa za mu saurari duk abin da ya faɗa mana wadda'ati kuma za mu bi to shine nan Allah yake ba mu labarin cewa sama ta bi umarnin ubangijinta ta saurari umarnin ubangijinta wa huqqat sannan ai dama ta cancanta taima ubangijinta biyayya kuma ta saurari abinda ubangijinta yace ce ta yi ko wa huqqat ai wa huqqat laha an tanshaqqa ta cancanci a lokacin ta tsatsaye duk zai dauka balarabe yana cewa hukka wato abu ya cancanta cancanta wani mawaki daga cikin mawakan laraba ce baka ta'ayni wa hukka da hal buka'u fama yughni buka'u wal al'awilu yace baka ta'ayni idanuwa na sun kama kuka idanuwa na ido na yi kuka wa hukka da hal buka'u ido na ya tantance ku amma fama yughnil buka'u wal awilu kuka bai mun amfani ba sannan tuna bala'in da nake ciki shine al'awil mutum ya rika tuno bala'in da ya taba shiga a baya shine balarabe ke ce masa al'awilu yace duk ba su mun amfani ba to mahallin shahid dai a shine wa huqqa laha bukaa ta cancanta teku idan nawa ya cancanta teku to shine na Allah ta'ala ya ce wa adlin rabbiha wa huqqat sannan sama ta saurari ubangijinta a game da umarnin da ya bata wa huqqat dama sama ta cancanci ta bi umarnin ubangijinta sai Allah ta'ala ya ce wa idhal ardu muddat muddat sannan Allah madaukakin sarki ya ce duk a wannan filin tashin alkiyama idan ardu muddat idan kasara aka zama an shimfiɗe ta muddat ay busitat aka shimfiɗa ta wannan kasar tamu da muke da ita akwai tiddai akwai rafuka akwai tudu akwai kwari akwai rafuka akwai koguna akwai sama akwai ƙasa can wani wajen kaga an yi kwana ga duwatsu to ƙasar lahira zai zama Allah maɗaukakin sarki za a shimfiɗa ta ne shi ne muddat musibat za a shimfiɗa ta la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ganin karkacewa ba ƙasa babu karkata a tare da ita sannan kuma ba za ka rika ganin kwalwuƙai da ramuka a cikinta ba ƙasar lahira shimfiɗaɗɗiyar ƙasa za a yi malaman tasiri suka ce busiɗat litattasi'a man yuhasabu alaiha busitat za a shimfida ƙasar ne litattasi'a man yuhasabu alaiha domin ta yalwaci duk wanda za a yi mai hisabi a samanta za ta ɗauki kowa za ta ɗauki kowa ƙarya ce ake zillawa a ce a filin arfar za a yi tashin alkiyama babu hadisin da ya tabbatar da wannan ƙarya ce ƙarya ce zunzurutun ƙarya a cewa a filin tashi a filin arafat za a yi tashin alkiyama ba hadisin da ya tabbatar da wannan ba aya a ƙasa a sama a ƙasa Allah ta'ala ya ce zai yi halicci ƙasa ta musamman za a shimfiɗa ta wadda babu ramuka babu rafuka babu tuddai babu kwari a tare da ita shimfiɗaɗɗiyar ƙasa Allah ta'ala zai shimfiɗa ta kowa ana kallonsa kuma kowa yana kallon kowa so da shine wa idal muddat a lokacin da ƙasa kuma aka shimfide ta aka buɗe ta kamar yadda kake shimfiɗa tabarma ba tare da nannaɗewa ba Kunga Allah ta'ala a wani wajen ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini Allah ta'ala ce wa ma qadahu Allah haka qadri kafare ba su ba Allah matsayin shi alhali wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati alhali kasa a ranar Allah ta'ala zai danke ta والسماوات مطويات بيمينه sannan ita kuma sama Allah ta'ala zai nannaɗe ta da daman sa. damansa sai suke ganin kamar da cin kabu na an ce muddat can kuma an ce qabda ƙasar da za a yi ƙabdinta ita ce ƙasar da ba a ita za a yi hisabi ba ƙasar da kuma muddat ita ce sabuwar ƙasar da za a shimfiɗa ta dama tun ga wata aya ta shiga tsakaninsu yau mutu baddalu al'ardu ghairar al'ardu wasu samawa ranar da za a canza ƙasa ba ƙasar ba sannan sammai ba samman da ka sani ba sababbi za a yi waɗannan da muka sani al'ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah Allah zai damke ta a canza ta as-samawati matwiyatun bi yaminihi sannan za a nannata sammai gabaki ɗayan su daga nan ne wa idza al daga nan sai a shimfida sabuwar ƙasa, sai a zo a yi hisabi a samanta. Wannan shi shine haɗa ayoyin ayoyin guda uku waccan ta cikin suratul zumur tana ba mu labarin cewa za a nannata ƙasa. za a damƙe ta Allah zai damƙe ta a hannunsa sannan sama kuma za a nannaɗe ta wannan aya ita kuma tana ce mana wa idan ardu muddat a lokacin da za a shimfida ƙasa ay hunaka farqun zahirun bayna al-qabd wal basd ko bayna al-qabd wal da damƙe abu da shimfide shi ba za ta zama ɗaya ba ko to sai waccan ta shiga tsakanin su sai ta fassara su duka ta ce ga abin da ake nufi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat ay was-samawat ghayra as-samawat za a canza sama ba wannan sama da ta sani ba ba ita ba za ta kai ƙarshen ta in ta kai ƙarshen ta mala'iku suka sassako to daga nan sai a nan nade ta sai a halitta sabuwa so daga sama'un jadidatun wa ardun jadida sabuwar sama sabuwar ƙasa duka sababbi a ƙasan za a yi a ƙasar sabuwa za a yi hisabi sannan kuma ga sabuwar sama ta lullube mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mai sa mu cika da imani نعم وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت سنن كسا ألقت تجيفت ما فيها ده أبن دكي تكنتا ما لم يسقط من الموتى نمامة تئيبا ده ما سنة الله تعالى سورة المرسلات يقول ألم نجعل الأرض كذاتا أحياء وأمواتا shi alam da ja'al al-ard kifatan ashe ba mu sanya ƙasa ta zama muku jaka ba gawa ahya'an wa amwatan ga masu ranku da kuma waɗanda suke da suka mutu masu rai a cikin ƙasar ake komai ka gina gida ka ga wani ya gina gida kamar ba zai mutu ba yanzu ma ƙasar ake kwakwarewa ciki ai can abin da ake cewa underground ko a gina can ƙasa su ne suke ce musu da larabci albunat tahtiyya albunyatu tahtiyya ginin kasa can kasa kawai kana tafiya ba ma ka gane kashi da kashin ƙasa a irin ƙasashen da suke da dukiya suke amfani da dukiyar su yadda ya kamata kawai kana tafiya a can saman bene sai dai ka ji kawai can ƙasa kake ka gani duk an an yi wannan to kaga kibatan kenan sannan wa amwatan su kuma in sun mutu dama ne ثم أماته فأقبره in mutum ya mutu me za a masa haka rami ake a rufe shi haka rami ake a rufe shi to duk waɗanda aka rufe su a ban ƙasa ɗin nan wa alqat ma fiha ƙasa tai wurgi da duk abin da yake cikin ta wa takhallat sannan tawofinta ta zaizaye ta zama ba komai a cikin ta ta zama ba nauyi shine takhallat eh takhallat shine abu ya wofinta babu komai a tare da shi shine ta khalla ai ta darrajat ƙasa ta kasance ba komai a cikin ta duk wanda yake ciki zai fito annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardh ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fara in bullo amma kuma a hadisin sai yace ina fitowa kuma sai in ga annabi Musa alaihi salam yana rike da kafafuwan al'arshi to ban gane ba ni aka fara hura mare ko shi kun ga hadisin babu iskari ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito ya fito da rai hadisin bai ce da rai ko ba rai ba za ta fito dai da shi sai ya ce kuma ina fitowa ina farkawa sai in ga annabi isa annabi musa alaihi salam ya rike al'arshi yace ban sani ba ni aka fara hura mare koshi kaga tabbas dai annabi sama shine farkon wanda zai fara fitowa amma idan ya fito da rai zai fito ko ba da rai ba hadisi bai bayani ba shi yasa sai yace in ya ga annabi Musa alaihi salam sai shi ma bai tabbatar ba shi aka fara hura mare ko ko annabi Musa alaihi salam aka fara hura mare sannan sai ce wa awwalu man yuqsa Ibrahim alaihi salam farkon wanda za a fara kama tufafi shine annabi Ibrahim alaihi salam shi za a fara kama tufafi to kun ga shine wannan ƙasa za ta fito da duk wanda yake cikin ta ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره kenan wannan tashin da za a yi abin da ake ce mishi annashru to shine wa alqat ma fiha wa takhallat ƙasa ta wurgi da abin da ta kunsa na mamata na gawawwaki duka suka fito wata takhallat ta zaizaye ba komai a tare da ita yanzu ta fito da kowa domin a masa hisabi ta fito da kowa domin a masa hisabi Allah ya sa a mana hisabi mai sauki wa ajnat li rabbiha sannan ita ma ƙasa wa azinat ta saurari li rabbiha umarnin ubangijinta da ya ba ta na cewa ta fito da dukkan waɗanda suke cikin ta na mamata wa huqqat kuma dama ƙasa ta cancanta ita ma ta bi umarnin ubangijinta dama tun da can ita ma ai tare da ita aka ce mana qala ta taina ma'i da sama da ƙasa dukkaninsu ba su yi sabo ga Allah ba da Allah ya ba su mun yace ku tafi sai suka tafi kuma an ba su aka ce itiya taw'an aw karha ku zo tilas ko ku zo akan da'a kuna su sai suka ce mun zo a matsayin muna da'a to haka a lahira wa adnat li rabbiha ay sami'at li amri rabbiha ta saura umarnin da ubangijinta ya bata wa huqqat kuma dama ƙasa ta cancanci ta bi umarnin ubangijin ta saurara ta ce ɗan uwa malamai sun fitar da latifa wannan ta cewa sammai da ƙasai ba fa mukallafai ba ne ba ɗora musu aiki ba dama tun can ɗan adam shi inna a rabu al'amana ta ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu law kana zaluman jahula idan waɗannan halittu na Allah da dama can ba mukallafai bane ba dora musu aiki ba amma sun yi ma Allah biyayya to ina ga mu da aka dora mana kuma mu za a mata hisabi sama ba za a mata hisabi ba ƙasa ba za a mata hisabi ba duka ba hisabi a kansu domin laisa ta mukallafataini su dukkaninsu ba mukallafai bane ba a dora musu aiki ba amma kuma sun gashi na Allah yana musu shaida wa azzat li rabbiha wa huqat sama wa azzat li rabbiha wa huqat qasa sun saurawa umarnin ubangiji su sun bi ashe mu ne ya kamata mu bi umarnin Allah kamar yadda ubada radiyallahu anhu yace bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ati wa ala al-yusri wal 'usri wa ala al-manshati wal makrati wa ala atharati alaina wa ana asaratin alaina ko da umarnin da za a ba mu kirkiri muna ganin umarni ne da muke ganin ba mai daɗi ba ne to bi wannan biyayya ita ce za ta sa mu tsira dama umarnin Allah ai gwaji a gane za ka yi gwada ka Allah ke al'amru wan nahy ibtila'un min Allah da umarni da hannu da Allah ke mabawa duka gwaji ne a gaya ya zai zai bi ko ba zai bi ba zai bi ko ba zai bi ba to kun ga ne wannan saboda haka da ƙasa da sama Allah ya faɗa mana ya za ta zama a filin tashin alkiyama sama za ta kyakkece bayan ta gama kyakkecewa ai sabuwa ƙasa za a nannaɗe ta a dunkule ta sannan a halitta sabuwa wacce za ta zama muddat a shimfiɗa ta tubsatu a shimfiɗa ta gasa nan ta tafi kowa zai iya zuwa wajen a masa hisabi to bayan Allah subhanahu ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa to sai ya faɗi jawabi ai ya ce mana idan idan idan sama ta kyakkece idan ƙasa aka shimfiɗa sabuwa to shi kenan sai Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhal insa ya ayyuhal insa Allah ta'ala bayan ya faɗa mana abin da zai faru a tashin alkiyama wannan wani uslubi ne na alkur'ani idan za a jawo hankali kuma ana son masu wa'azi su zama wannan daga cin abin da za ka tunatar da mutum da shi zuciyar shi ta rawa ya bi Allah akwai tuna masa da lahira saboda ya san lahiran nan ba wajen wasa ba ne kuma babu wanda haukarsa za ta ɗibe shi ya ce ba lahira a can da an mu kallon ina kafa wula ta atina sa'a zaman lalli na kafa ruwa allon yi ba a su hauka ce waɗanda ba musulmi waɗanda tun kafin musulunci ya zo irin su kusu bin sa'ida ta sun sha faɗa ya tabbatar da kiyama za ta zo kuma ya tambaya mai ban mamaki ya tambayi danginsa banu ya ce ya ma'ashar iyad aina samud wa ad wa aina al-aba wal ajdad wa aina al-fara'ina al-shidad shimali ara an-nas yadhhabuna wa la yarji'un aradu fa'qamu am fuliku famatu fanamu yace ya ku kabilar sabanu ya yace ce aina samudu wa ad ina samudu ina adawa waɗanda Allah bai halicci kaman su ba aina samudu wa ad larabawa sun san waye samuda sun san waye ada domin kakanninsu da samudawa da ada kaman yadda ake faɗi a tarihi suna cikin kakannin larabawa su ne ake ce musu arabu kahfa su ne arabu yanayi su ne arabu kahfan su ne ake ce musu al'arabul da'ida larabawan asali can can can na da sadaka ce ina suke bayan da laba waladdad ina babanni ina kakanni kana kallo babanka ya rasu in babanka bai rasu ba kakanka kila ya rasu in kakanka yana nan to kakan kakanka ya rasu wa'al fara'inatu shidad ina fir'aunoni waɗannan masu ƙarfi sai wata tambaya bayan waɗannan tambayoyin in baka san ko su waye wannan ba sai ce mali aran nasa yadhabuna wa la yarji'una wai ya nake ganin mutane na ka tafiya ba su dawowa ne ko ka ba ganin wanda ya tafi lahira ya dawo tsakaninka da Allah mali aran nasa yadhabuna wa la yarji'un aghadu fa aqamu da suka je can sun yadda ne sai suka yi zaman su am turiku fanamu ko ku kyale su aka sai suka kama bacci ka je kai tunani ya baka da tunanin ka je ka ba kanka amsa kudu ba yake ma mutanen sai waɗannan tambayoyi kudu ba ana yin wannan tambayoyin ba amsa ake badawa ba kai za ka je ka zauna kai ma kanka karatun ta natsu ka amsa waɗannan tambayoyin tsakaninka da zuciyarka to shine wannan sai Allah ta'ala sai mana amfani da irin wannan uslubin kici ya ayyuhal insan ya kai dan adam qauli radihi malaman tafsiri sun tafi akan cewa nan jinsul insan ake nufi dukkan wani dan adam akwai malaman da suka ce ya ayyuhal insan suka ce alkafiru kafiri ake nufi akwai waɗanda ma suka rika ambatar wasu sunaye amma duka waɗannan ba hujjojin da ya tabbatar suka tabbatar da su al insan nan dan adam duka Allah yake magana da shi ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam wannan uslubi ne na makka sai a kira a ce ya ayyuhal insan ko a ce ya ayyuhan nas duk da a ce madina ma an dan kira haka amma dai mafi yawancin ayoyin da zaka ji ya ayyuhal insan ya ayyuhan nas to duka kusan ayoyi ne waɗanda suke an makka wato kafin yi hijira a koma madina aka saukar da su da aka koma madina sai uslubin kira ya canza tana ta ya ayyuhal ladina amanu domin yanzu ana magana ne da al muslim ana magana ne da al'umma musulma amma a makka ana magana ne akan ana magana da al insani dan adam gabaki da waye zai yi imanin shine sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun ai innaka sha'in wa amilun wa kasibun kai mai aiki ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kadhan aiki mai yawa fa mulaqihi sannan kuma zaka riski aikin da kai fa mulaqihi wannan zamiri yana kuma zuwa ga kadhun ne innaka kadhun ay innaka kasibun kai mai aiki ne al kadhu shine al imam al-jawzi a cikin zadul masir yace al'amalu والسعي للدنيا أو للآخرة aikin da za ka yi ko na duniya ko na lahira shi ne ake ce masa alkadu alkadu innaka kadibun ai innaka katibun kai mai aiki ne alkadu shi ne alkatab ko as-sa'yu ko al'amal dukkanin yalwa ce ta larabci as aiki alkasab aiki al'amal ma aiki in ka zo ka kara ma da alfi'ilu to ya ayyuhal insani ya kai dan adam innaka kadihul lalle kai ne aiki ila rabbika zuwa ga ubangiji kadhan aiki kana aiki da yawa fa mulaqi kuma zaka riski wannan aikin naka da kai wannan kadhu din ko dai ya kasance kadhul khair ko ya kasance kadhul shar ko ya zama na alheri ko kuma shar shi yasa sai aka ce innaka kadihun ila rabbika ba a ce li rabbika ba da aikin da kake yi karshe dai ina zaka kai zaka dawo wajen ubangiji domin dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma gare shi zamu koma sadaka innaka kadihun ila rabbika ba li rabbika inda an ce li rabbik to ana nufin aikin alkhairi dallani lallai kai dan adam kai ne aiki ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kana aiki ka san cewa za ka koma zuwa ga ubangijinka hatta sun san da wannan famulaqihi kuma za ka riske aikinka za ka riske shi ko kuma zamiri ya koma zuwa ga rabbika innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi rabbik hi rabbik ko famulaqi famulaqi kadhika zaka rufi wannan aikin da kai duka fasarorin za su dauka zaka rufi ubangijinka sannan kuma zaka rufi wa aikin da kai in alkhairi kai zaka gani idan kishiyarsa kai zaka gani kowanne kai zaka gani zaka ga alkhairi zaka ga sharri ba wanda za a tauye maka wala yuzlimu rabbuka ahadan inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an Allah baya zalunta mutane wani abu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قوة لكي سعنونا مكة وذا أساقا مكة ذا أساقا مكة وشيني نان قد حدث za ka yi ta aiki ka yi ta aiki ke ta aiki ke ta aiki har za ka kai zuwa ga ubangijin shi yasa wanda ya aikin alkhairi ya ji daɗi duka saka duka za a je a a waje ɗaya ba shi ne abin ban tsoron da wanda ya yi alkhairi da wanda ya kishi ya alheri duk za a je a haɗu waje ɗaya yasa ka ɓata rayuwarka a duniya kai ba kai komai ba akwai ban tsoro a ciki ko musamman wannan lokacin da ake cikin mutuwar fuji'a mutuwar fuji'a kawai yanzu ka ga mutum an jima zai ce maka ai ya rasu to ire-iren waɗannan lokutan ne ake buƙatar mutum ya zama ya shirya da Allah ya zama idan mutuwar tasa za ta zo masa fuji'atan ba tare da shiri ba to ya kasance dama yana da shirin baya in an ce ba tare da shiri ba mutumin da ke kwance a kan gado kullum dama a juya a tayar a juya a tayar zuwa tun kosa ya mutane sun ko mutu? akwai matsayin da shi shi dan adam zuciyarsa ke kai masa ina ma ya mutu kaga mutum ya kai wannan yanayin ai da sauki ya fi koma zuwa ga Allah so tari amma mutum yana gani ya rayuwarsa a ce matashi ne shi yana jin karfi kamar dan doki ya bi bige bango yadda yake bukata saboda karfi ba sai wani ya dukan bango yana gwada karfin shi mutum yana jin irin wannan kila kuma ga dukiya bayan kuruciya ga dukiya sannan kila bayan dukiya ga faɗa aji kaga waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya haɗa ma mutum to an haɗa shi da jarabawa kala kala ga kuruciya ga dukiya ga faɗa a jiki sarki ne ya zama sarki baban shi ya mutu ta faɗi ga sassa kila dan siyasa ne a irin ƙauyukan nan bai daɗe da fitowa daga jami'a ba ko suka ce sai shi ya guguwa aka zaɓe shi ko to ya kai ya zama ɗan majalisa ne na shiga motoci masu numfarfashi to sai Allah an ka faɗa masa da wuya ya to irin wannan ya fi haɗe so da ka yi ƙoƙari aikin alkhairi in kai aikin sharri yi ƙoƙari ka tuba dan kai aikin sharri ka tuba to ka aikata alkhairi bayan sharri wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tarkuha in kai aikin sharri to ka tuba sai kai aikin alkhairi sai wannan aikin alkhairin ya je goge wancan mummuna shine abin da ake fata to nan gashi Allah ta bata mana kowa yana aiki kullun ya'malu ala shakirati kowa zai yi aiki akan abin da yake ganin hanyar da ta tafi masa daidai amma fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangiji shi yafi sanin waye yafi hanyar waye hanyar wa tafi zama ta shari'a ta gaske kowane mutum zai bi wata hanya ya ce ai kaza yake ya ce shi ne ma dan aljanna sai ai shine kaza shi yake kan daidai Allah ya sa muna kan daidai sai Allah ta'ala ya fara ba mu labarin bayan an yi aikin nan tunda an ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi to sai za a ba mu labarin misali na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Allah ta'ala ce fa amma man utiya kitabahu bi yamin amma wanda aka ba shi littafin sana ranar tashin alkiyama biya minihi da hannun damansa fa saufa yuhasabu to ana fatan da sannu za a masa bincike hisaban yasiran wani bincike wanda yake mai sauki nana shi radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan me alhisabu yasir din nan annabi sama ya fassara cewa shine ba za a masa wani bincike ba shine ba da ka'ida ce man nuqishal hisab uddib duk mutumin da aka yi masa dikin dikin dikin dikin dikin a bincike to uddib sai an masa azaba a ce a maka hisabi dikin dikin shi yasa wanda ya kowa kuɗi ya kowa hisabi domin shi nera da kwabo sai an yi misali. nera ya yi same ta kun ga hadisin la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah an sumi lissafa abubuwa guda hudu yace la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hadisi an imam at-tabarani da isnadi sahih kafar bawa kafafuwan bawa guda biyu ba za su wuce filin tashi al-qiyamah ba hatta yus'ala an arba'in har sai masa tambayoyi hudu a tambaye shi game da abubuwa hudu amma tambayoyin guda biyar ne an umrihi fima afna za a tambaye shi game da rayuwarsa gabaki daya umuman da Allah ya bashi shekaru kaza kila shekara tamanin a duniya kila casa'in kila saba'in kila sittin kila hamsin kila talatin kila arba'in ko makamancin haka to sai an tambaye shi game da wannan shekarun nasu gaba ɗaya me da su fi ma'afna a me ya karar da rayuwar tasa wa an shababi fi ma'abla sannan sai a tambaye shi kuma game da kuruciyarsa kun ga kuruciya alkhas can umuman nan hususan saboda mahimmancin kuruciya wallahi wannan shekarun suna da haɗari suna da haɗari shekarun kuruciya daga shekara goma sha biyar ɗin nan haka kai shekaru arba'in da biyar suna da haɗari wasu kuma malaman suka ce arba'in wasu suka ce talatin da biyar ne ba. kaga kana da ashirin in ka ɗauki arba'in da biyar za a maka tambaya kansu cikakku me kai da su ka yi abin arziki koko ne sannan wa'an ilmihi fi ma'amila bihi za a masa tambaya game da iliminsa da ka koya me kai da shi an ilmihi fi ma'ani nabi me kai da ilimin ka koya baka aiki da shi aikin ka halafa fatuwa ka tafuwa ka abinda kake faɗi daban abinda kuma kake aikata daban ko ku sannan wa ammalihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu su'alani tambaya guda biyu a game da dukiya min aina iktasabahu daga ina dukiya ta zo halal ko kishiyar halal wa fi ma amsaka sannan ko mai kai da dukiya min aina wa fi ma daga ina kuma me aka yi da su ina suka zo daga ina suka zo sannan ina suka tafi sun zuba mutum wannan tambayoyi to shi ne wannan so daga za a yi mutum wannan tambayoyi guda biyu guda hudu sannan za a zo a yi makafarai tambaya wa tufuhum innahum mas'ulu kafin su wuce za a tambaye su a ce su a tsaye da su za a tambaye su sai an musu tambaya to shi ne Allah ta'ala ce fa amma man uce kitabahu bi bi yaminihi duk wanda aka ba shi littafin sa da daman sa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a masa bincike mai sauki in aka ga tauhidin sa ya ci ba yi da matsala a ƙida. aka zo kan sallah aka ga sallah shi ta yi, duk sauran masu yi al ya sirke sai wuce A ƙida test sallah ta kyau sai a ce mutum ya wuce kike al ya sirke na, shi ya samu so mai karantar da mu a sallah kada kai sallah tahiyya ta biyu ta ba ka yi wannan addu'ar ba Allahumma hasibni hisaban yasira alal aqalli sau daya in ka fiye da so daya kai Allahumma hasibni sab'in sira a tahiyya karshe in ka gama tahiyya at-tahiyyatu lillahi tayyibatu salawatu assalamu alayka nabi har zuwa sannan as-salatu ala nabi sama kama annabi sama salati as-salatu ibrahimiyya sannan bayan as-salatu ibrahimiyya sannan kai at-ta'awud min al al-arba'a ka roki Allah ya tsare ka daga wasu miyagun abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal kai wannan addu'a kafin a sallama sallah sannan ka ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka bin hisabi mai sauki da an bincika komai kawai a cikin wannan alhisabu ya ce ka fahimci yadda yake in ka taɓa tafiya kana tafiya kana shiga jirgin sama ko ka je wata ƙasa za ka gane yadda ake alhisabu ya ce a matsayin almasalul adna amma wani al'akhiratul masalul a'ala ka ɗauke shi a matsayin wani misali da zai kusanto maka da fahimtar alhisabu ya ce ka kalli yadda wani zai zo ko sai dai a ce wuce kawai sai dai a ce wuce ba komai ba komai ba wanda zai wani bincike shi to za ce ya wuce to kai fatan irin wannan za ka ga irin sa a terminal fila wajajen saukar jiragen sama inda ake karban mutane ake karban baki a wasu kasashe wallahi wani zai zo kawai sai dai a ce ya wuce ba yi da wata matsala wani kuwa ba sai an kwace da kashi wani sai an kwace passport akwai damuwa ke kwamfuta ta leƙa ta ga akwai wani abu a jakashi sai ce wani alama wata alama haka jajajir cewa akwai damuwa wa kibuhum innahum mas'ulu ce ka bashi ya wuce wani bayan an kwace passport ɗin sai a mayar mishi da kayan shi aka gane ba yi da damuwa ka da jinin shi ya dan ne ya dan so ya hau ko ya hau wani ko sai a ce a kai shi daki kaza dakin wani daga wannan ɗakin binciken an shi nan, sai dai ta ga ɗan whatsapp da masu facebook suna yawo da shi a abin da cewa ga ya kawai da hankok a hannu where did you get it <laughs> ina ka samu wannan yana sai somebody get me who is that somebody thing ya kasa magana ya ga kwaya a cikin jakashi shi kenan magana ta lalace in saudiya ne da china da wasu kasashe a shi ke na rana sai dai koshi ta haifi wani tana nan da in ko ba ta da shi ke nan ya bi ta ila ita mutuwa kyautai shi kuma to ga dai nan allah ya gafarta musulmi ne shi ne wannan amma wani al'akiratul matsalul a'ala to lahira babban misali take da shi amma wannan al-misalu taqribi al-misalu taqribi misali ne na kusantuwa a fahimta mun gane so da ka al-hisabu yasir din nan ni yawaita addu'a game da shi kuma Allah sama ya faɗa cewa akwai mutanen da sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala iqab za su ga aljanna ba azaba babu bincike ba za a musu bincike ba da kwata sannan ko balle a musu azaba manzo sama da ya faɗa masa habbansa wannan sai ta sai shige gida sai su karka tattaunawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai da manzo sama ya gama barin su sun gama tattaunawa shikenan sai ya dawo sai suka ba bashi labari ai ga tattauna da suke sai suna magana akan 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabin wannan 70 din da yake za shiga aljanna ba azaba ba ba ba hisabi suwaye su sai manzo sun ce humul ladina la yattaquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun sune masu sufofi guda uku. la yattaqu in ba su da lafiya ba su ce ma wani da Allah ya min addu'a ko da Allah ya min tawaida ko ya min ruqya kan bari in wani ya musu da kanshi to shikenan amma su ba ka nema shine la yattaqu amma in za a musu ba su hanawa wala yaqtawun sannan ba sa yin lalas in ba su da lafiya ba su zuwa su samu karfi a sa shi a wuta a ƙanana musu a jikinsu don su warke wala ya tsayyau sannan ba su canfi ba su danganta wasu abubuwa ya fito zai je kasuwa sai ya ga mai fararen kaya sai ciyar da sa'a zai bude shago yana buɗe shago sai wani zai da Allah ba na ashana in an jima zan kawo maka kuɗin sai ce shikenan ya ɓata mun kasuwa yau yau ba sa'a yau da bashi hmm? da bashi ko ya kama hanya zai tafi kasuwa kai sai ga kuturu da kuturu ya fara gani yana fitowa kofar gida dama bai yi addu'a fita ba sai ga kuturu sai ce ba ta to can fi kenan fi kenan wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijin su suke dogara to waɗannan su la yuhasabuna wa la yuaqabu su dubu saba'in ukasha ibnu mihfan sai ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah roka Allah ya sanya ni a cikin su ban sama kai tsaye fi ta minhum amma wahayi kana cikin tashi shi ma wani ya sake cewa ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum yace sabaqaka bi'a'at tashi ce ni ma ya ma'aikin Allah ka sanya ka roka min ni ma in zama a cikin zuwa ce ukata ya riga ka a kulle kofa yanzu da an ta tambaya sahabbai duk sun cinye waɗannan dubu saba'in ɗin sun cinye komai fa nan, shi yasa sai mun sama ya kulle kage yanzu mutum ɗaya kawai aka sani a cikin dubu saba'in din nan sai ka je kai ta lissafi ni zan iya addu'a Allah ya sanya ana a ciki kai ma za ka iya yi kowa ma zai iya yi amma ne da waɗanda cika waɗancan sufofin la yattaqun wa la yattawu wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun to wannan babu hisabi akan su kwata kwata ba za a musu hisabi ba su ne in waɗannan da sun zo wucewa sai a ce musu haka irin yadda aka kawo tsohon sanata domin a tantance shi ya zama minista tsohon sanata aka zo a tantance shi ya zama minista me suke yi kawai da ya yi haka kawai sai ya wuce akwai tsohuwar sanayya shi ma dama yana na an tantance shi ya tantance wasu dana daga shi ma za a tantance shi daga da ya zo sai ya gaida can ya gaida can shi kenan sai ya wuce to akwai wanda za a musu haka a shi ne fa sawfa yuhasi Allah ta'ala ce wanda ya zama haka aka bashi littafinsa da hannun damarsa fa sawfa yuhasabu hisabin yasira za a bashi za a masa hisabi wanda yake mai sauki ba za a yi masa binciken kwakwaf ba balle a kai ga azaba ba za a masa haka ba Allah ta'ala zai yafe masa wasu abubuwansa da yawa a can suratul haqa an ba kuma ta ba Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya idan aka bashi littafin shi da dama sai ya cewa ha umqra'u kitabiya kai ku zo ikra'u kitabiya ha umqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafi na irin yadda ɗalibi yake idan result yake sai ga yana nuna ma kowa sai ya yi text ya aika ta wasa ai yana da gb kaza ai yana da kaza wani ku sai dai ka ji mukus ba bayani to haka a lahira walil akhirati al-masalul a'la sai Allah ta'ala ya ce wa yanqalibu wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu ila ahlihi masruran da sannu zai juya ya tafi zuwa ga iyalinsa na aljanna masruran yana mai farin ciki shi farin ciki baka ta kanka shi yasa a balarabe a lugarsa mai fasaha sai ya ce masrur hada amrun yusarru bihi wannan al'amari ne dake dake ta ai farin ciki da shi kai ba za ka yi farin ciki da kanka ba ta ka ake shi yasa ake ce mishi masrur masrur wanda yake cikin farin ciki wanda suka san larabci a cikin ku masrur ai maf'ul ne wanda aka tashi farin ciki wa yanqalibu ila ahli masruran zai juya wajen iyalansa ya tafi waɗanda za su zama tare da su yake dama abokanan arziki ba za su rabu a lahira ba al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masu takwa su ba za su rabu ba ba za a yi uwar watsi ba ba za a yi uwa fituwa kaka mayya ba ba za a yi ba a lahira mutanen kirki ba za su ba ba wannan mutanen banza ne su ne za sannan kuma walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin min min iyayen arziki da ƴaƴan arziki duk za a haɗa aljanna da nassin qur'ani iyayen arziki da suka tsaya suka kula da tarbiyyar ƴaƴansu suka fahimci meye makasudin dalilin halitta su da kuma halitta ƴaƴan me makasudin aure me makasudin haihuwa suka san manufar haihuwa suka tsaya suka kula da ƴaƴansu suka musu tarbiyya suka musu addu'a abu biyu ake bukata kai la tanjahu amaliyatu tarbiyya illa bi kasratil ad'iya sai da yawan addu'a kai addu'a kai tarbiyya abinda za ka yi ce ka kwaba ka hana ka ba da umarni ka ce a yi ka ce a bari sannan kuma kai ta addu'a Allah shirya domin shirya ba hannunka take ba amma ka iya ka abin da zaka iya yi to idan suka yi wannan dukkanin su za su zama cikin farin ciki wa yanqalibu ila ahlihi masruwa shi yasa can sai ya ce me sai ya ce me ha umuqra'u kitabi ga littafi na ku karanta ku gani a can ya ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya inni zanantu ai anni mutayaqqinun ni na tabbatar da cewa zan riski hisabi na mai kyau a ce wuce tafi aljanna wannan shi ne so da za a ba mutanen kirki a littafin su da hannun dama kun ga hannun dama hannun dama albarka gare shi shi yasa za ka gaji abubuwan alkhairi da shi ake yi shi ake hannun dama in in mubaya'a za a ma shugaba da hannun dama ake yi wa atahu safqata yamini haka suke ce ya bada daman sa dama al-yamin daga al-yumnu ne al-yumnu al-baraka al-baraka so da za a ba su hannun su ne za a ba su da hannun su na dama mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa a ba mu da hannun damar mu mu ansa mu tafi zuwa ga iyalanmu muna masu farin ciki Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyarmu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad